وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا kuma al'ummomi guda nawa ne muka halakar da su kafin mutanenka shin kana jin labarin wani daga cikin waɗancan al'ummomin ko kana jin wani sauti nasu ɓoyayye, to abin da ya faru da su fa yana iya faruwa da wasunsu duk lokacin da Allah ya yi izinin faruwar hakan.